yau biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafi na sahihul bukari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a yau za mu tashi muna cikin babu gazawar zati salasil za mu dawo daga farkon hadisin haddasa isa sinna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إسحاق أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات الثلاث ذات الثلاث للي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا دا عمرو بن العاص ga wasu sojoji na yakin zatu salasin satin da ya wuce mun yi bayanin dalilin da ya sanya aka sama yakin suna zatu salasin qala fa ataitu sai amru bin al’as radiyallahu an sai ce fa taito? sai na je wajen wannan yaki wanda aka bani jagoranci fa qultu ayyun a Habu ilai. sai na ce ya lalla. sai na je wajen annabi kenan shi amru bin al’as ya ce sai na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mai ya lalla. wasu mutane suka fi soyuwa a zuwa gare ka kun fahimci wannan aiki. wasu mutane suka fi soyuwa zuwa gare ka nike tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san dalilin da yasa ya tambaya to abin da yasa ya tambaya jama'a manzon Allah sallallahu alaihi ya jagorantar da shi zuwa ga wani yaki wanda yakin akwai manya-manya daga cikin sahabban manzan Allah wanda ana ganin a cikin sahabban annabi babu wanda ya kai su daraja sai kuma ya zama towai shi ne kwamandansu. to yanzu yana so ya tambaya ne ko yanzu darajar shi ya dara nasu ne Shi ne tambayar da yake so ya yi ke sa sai ya dan amfani da dabara ya yi tambaya ya gani ah yanzu ga Abubakar nan ga Umar ga manyan sahabbai an ce ni ne zan zama komanda bari dan tambayi annabi ko yanzu na fi su daraja ne an gano wannan shi ne zai yi wannan tambaya shi ne ke cewa a cikin da ke cewa a cikin ruwayan bai haƙi yana cewa fa haddastu nafsi annahu lam yab'athni ala qaumin fihim abubakar wa umar illa li inda. li indahu yace sai ina ta labari ina ta zancen zuci cewa ba komai yasa manzon Allah ya aike ni ba akan sojoji wanda a cikinsu akwai abubakar da umar face saboda matsayina a wajen saboda matsayina a wajen shi an gane wannan ai sai ce fa ataitu hu hatta qa'adtu bayna yadayhi sai na je wajen manzon Allah har na zauna gaba gare shi sai na ce ya rasulullah man ahabbu nasu nas ilayka wanji tunda dai har manzon Allah ya aiko ni ya aika na zaman to komanda a cikin rundina wanda akwai abubakar da umar to ya kamata in yi tambaya saboda in san matsayina ko yanzu matsayina ya riga ya ɗara nasu ne Na. fada aisha sai manzo Allah ya sai tambayi annabi ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ilai a cikin mutane wane ne ya fi soyuwa zuwa gare ka qala sai annabi ya aisha qultu min ar-rijal sai to daga cikin mazaje waye fi daraja qala abuha sai ce to babarta kenan kaga abubakar yana nan duk da cewa yana karkashin ka a wajen yaki amma fa a wajen daraja da wajen imani da wajen matsayi yayi tsinci kawa gare ka kada ka yi tsammani dan ka zama komanda shi kenan ka yi tsinci kawa ga abubakar da umar ina a cikin mazaje babu wanda na fi so kamar abubakar radiyallahu an qultu thumma man nace sannan sai waye kala umar sannan sai umar fa adda rijala wato sai ya kama linsa lissafa mazaji sannan sai waye yana jira a dan sa shi ko a na uku ko a na hudu ko a na biyar yayi ta ya ga ko kadan ba bace shi ba kina ba ta gane kenan ashe akwai maza a gare a gaban shi wannan wannan mukamin da aka bashi bai sa wai ya musu fintin kau ba akwai maza a gaban shi ya yi ta lissafa mazaje ya ji ko za a ambace shi daga cikin na goma ko na kaza fasakattu makafata an ya ja'ala ni fi akhirihim Ke fasakattu da na ga ina ta ambato ana ta mazaje ba a sa ni ba sai na shiru me yasa na shiru makafata an yi ja'ala ni fi akhirihim dan tsoron kada ya sanya ni a cikin na ƙarshen su a wajen daraja kada kila ya sa ni a cikin na ɗari to gara in shiru kada kunyata kaina sai ya shuru na ba ta gane wannan to a nan wajen a ibn hajar al-asqalani ya yi bayanai a cikin wannan hadisin yana cewa wa hadis jawazu ta'mir al-mabdul ala al-fadil idan taza mabdul bi sifati tata'allaqu bi wilaya a cikin hadisin nan akwai halaccin shugabantar da na ƙasa tare da samun na sama shugabantar da na ƙasa tare da samuwan na sama an shugabantar da amur bin al’ad tare da samuwan abubakar idan ya zama to na ƙasan ya yi fice da wani siffa wanda yake da alaƙa da shugabanci shi na ƙasan ya yi fice da wani siffa wanda siffan ke da alaƙa da shugabanci wanda ana ganin cewa an ba shi wannan muƙamun? zai yi wani irin bajinta kuma zai yi wani irin fice da wani taimako fiye da sauran mutane an gane wannan ku sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana maziya na abubakar akan sauran mazaje a cikin mazaje gaba ɗaya babu wanda manzan Allah ya fi so kamar abubakar sannan a cikin ƴaƴa mata kuma babu wanda ya fi so kamar diyarsa to yanzu da aisha da khadija waye fi daraja da aisha da fatima waye fi daraja dan an tabbe shi a cikin an tabbe shi waye fi so yace aisha ina fatima radiyallahu anha ina aisha radiyallahu anha to malaman da ke ganin cewa aisha ta fi daraja fiye da fatima da da khadija sun dogara da ire-iren wayannan hadisan sanin kuma malaman da ke ganin fadima ta fi daraja su kuma sun dogara da wasu hadisai su ma kamar hadisin da ke cewa fatima ita ce shugaban matan aljanna tunda da ita ce shugaban matan aljanna kenan hada aisha kenan aisha tana kasanta kenan kenan tana shugabanci har da mahaifiyarta ba kenan fatima ta ma khadija daraja an gane wannan ko to amma kuma akwai hadisan da suka nuna kuma kamar khadija ta fi daraja hadisan suna nan da yawa a can bayan mun tattauna su kuma fahimci wannan hai shi ya sanya wato malamai idan suna magana akan falalan Aisha da Khadija yadda suke yi za su ɗanyi wani hannunka mai sanda kaɗan sai su ce Khadija wa Aisha sai sun na fara kawo Khadija sai su ce da Aisha a gani amma sun kawo wawul azab ne amma suna gabatar da Khadija sai su Aisha kamar suna so su nuna mu a namu ra'ayin amma fa kamar Kadija ta fi amma wasu malaman suna ganin Aisha ta fi Allahu a'ala. an gane akwai hadisai da dama akwai sanda Aisha ta dan faɗi wani magana na batanci ga Khadija sai da manzon Allah ya kwana da kwanaki yana maimaita magana kuma ya gargade ta ya nuna mata cewa wannan baiwa Allah ta ce ta yi imani lokacin da duk mutane gaba ɗaya ke tsoron imani ka taimake ni a cikin addini lokacin da kowa ke tsoron ya taimake ni ka mun kaza kuma duk a cikin mata na babu wanda ya haifan mun ya'ya sai ita a gani a kan kaga da wannan yanda manzo Allah yayi dade yana ta fada ga Aisha ka ta kuskura ka ƙara taba Khadija to wannan ya nuna cewa Khadija ta fi Aisha amma wannan magana kuma gashi an tabbe shi wa ka fi so yace Aisha an fahimci wannan aiki to matsala ne wanda malamai ke tattaunawa akan shi sosai an gane amma mafi yawan malamai suna rinjayar da aisha a khadija akan aisha cewa khadija ta fi aisha daraja an gane wani ku to matsalar fifita aisha akan khadija ko khadija akan aisha ba shi da alaka da shi'anci ba shi da alaka da da nawasif dan naji wani wani wawa sufi yana cewa su ainihin wahabiyawa ko yan salafiya saboda suna kin mutanen gidan manzon Allah wai suna fifita Aisha akan wa a kan Khadija shi ya ɗauka fifita Aisha akan Khadija kaza bai san cewa hatta a cikin malikiya waɗanda ba su da alaƙa da wahabiyanci akwai wanda suke fifita aisha akan khadija akwai masu bi ba matsala ba ce ta ta wanda za a ce duk mutumin da ya fifita aisha akan khadija ya zama ɗan kaza ah, ita aisha ba ta daga cikin mutanen gidan annabi aisha ba mata manzon Allah bane to yanzu kenan sai mu ce duk mutumin da ya fifita khadija akan aisha shi ma yana yana kin matan annabi ne da sauransu wannan magana matsala ne na ilimi abin da ya bayyana ga mutum na ainihin ijtihadin sa da kuma nusus da suka bayyana a gare shi Allahu a'lam an gane ai sannan kuma a cikin hadisin akwai manqaba na ainihin amru bin al-As akwai daraja na amru bin al-As saboda annabi ya shugabantar da shi akan sojoji wanda a cikinsu akwai Abubakar da Umar duk da cewa wannan shugabantarwar bai hukunta cewa ya fi su daraja an gane ko amma yana nuna cewa mutum ne mai daraja mai kima a wajen manzan Allah a dunkule a dunkule mutum ne mai daraja an gane wannan ko to sannan a wannan hadisin aka ce wahiyar gazuwa allati yaftakiru biha ahalu sham wannan shi ne yaƙi. wanda banu umayya mutanen sham suke alfahari da shi idan an ce banu umayya mutum mutanen banza ne me ya sanya Manzan Allah ya yi shugabantar da Amurbin bin wanda yana daga cikin mutanen sham an gane wannan ko ashe banu umayya a cikinsu akwai mutanen kirki da yawa daga cikinsu akwai irin su usman bin affan wanda dan aljanna ne sun a duniya irin su sa'id bin zaid da irin su amr bin al-as ga sanan da yawa an gane wannan ko to saboda haka mutanen sham suna alfahari da wannan hadisi idan kace zaka zagi amr bin al-as sai ce kada ka manta fa annabi ya shugabantar da cikin cikin sojoji wanda a cikinsu akwai abubakar da umar inda mutum banza ne da ba zai shugabantar da shi a nan ba sannan kuma amr bin al'as daga cikin alfaharin da yake yi akwai hadisi wanda ibn awana ya inganta shi da ibn hibban da hakim cewa daga amr bin al'as cewa ba asa ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruni an akhudha silahi asiyabi wa silahi manzo Allah ya aika zuwa gare ni yana umurta na in karɓi tufafi na da kuma makami na fa qala sai annabi ya amr inni uridu an aba ala ala jayshin fa yagna maka Allah wa yusallimuka ni ina so in aike ka zuwa ga wasu runduna Allah zai baka ganima kuma Allah zai kubutar da kai ka zo lafiya lau sai na ce inni lam lam muslim ragabata fil mal ya rasulullah ni ban musulunta don kwaɗayin dukiya ba an gane ai duk da annabi ya ce zan shugabantar da kai zuwa akan wani sojoji Allah ya baka ganima kuma ya musulunta da kai wato ma'ana ya kubutar da kai ce ni ban musulunta don kwaɗayin dukiya ba ba na shiga musulunci ba ne don ina son in samu ganima la ƙala annabi ya ce ni'imal malu salih lilmari salih madalla da dukiya na halal ga mutumin kirki kenan ai don kayi yaƙi kana son dukiya na halal domin ka yi amfani da shi kan aikin alkhairi ana son haka an gano wannan ko madalla da dukiya halal ga mutumin kirki a ce mutumin kirki mai imani ya samu dukiya na halal kaga zai sarrafa dukiyar ne akan biyayya ga Allah ko to kaga nan sai manzo Allah ya nuna cewa amru bil as da shi mutumin kirki tunda ya ce madalla da dukiyan halal ga mutumin kirki sai nan ka je kai ga gashi ka musulunta gashi kuma ka je kai yaki ka samu ganima to wannan dukiyar da zaka samu madalla da shi dan kai mutumin kirki ne zaka yi amfani da shi ka ɗaukaka addinin musulunci da shi an gano wannan hai kaga wannan wani manƙaba ne mai girma ga amr bin al-as sabanin abin da sayyid kutub ke faɗa na sukan wannan sahabi mai daraja radiyallahu an na'am babun zahabi jaririn ila yaman babun tafiyar jariru zuwa yaman jariru bin abdullahi al-bajali tafiyar da ya zuwa yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je ya yi da'awa ya musulunta da mutanen Yaman حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي نعم حدثنا ابن إدريس مم. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال عن كالقودة قيس دقى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يجي كنت بالبحر كنت باليمن كو ناكو بحر لي نعم ناكسن شيء إنا شمتي يكون يمن فلقيت رجلين من أهل اليمن sai na gamu da wasu mutane biyu manya-manya daga cikin mutanen yaman sarakuna ne su biyun nan suna da sarauta daga cikin mutanen yaman zakara'in wa za'amri na farko ana cire shi zakala'in na biyu kuma za'amr wayannan wasu manya-manyan mutane ne an gane ai kuma dama manzan Allah ya aike ni cewa in je in kira nan mutane guda biyu zuwa ga musulunci mutane guda biyu ne wanda in suka musulunta Musuluntarsu zai yi tasiri wajen musuluntar da sauran mutane kasan sarkin yana da amsuwa cikin talakawa idan ya karu musulunci to musuluncin shi zai janyo musuluntar talakawansa ta sauraka kasai manzan Allah ya aiki ainihin jarir bin abdullah zuwa ga wa'annan mutane biyu Zai amur da kuma zilkala ya kira su zuwa ga musulunci فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم zo daidai da zama. Sai na zo na kama ina ba su labari, ina ba su hadisi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah ya faɗa faqala lahu zu amr sai zu ya yace daga cikin wayannan mutane biyu la in kana alladhi tadhkuru min min amri sahibik Fakar marra ala ajalihi منذ ثلاثه in dai abin da kake faɗa game da al'amarin abokinka mutuminka nan sahibi yana nufin annabi in dai har abin da kake faɗa game da al'amarin mutuminka gaskiya ne eh? la in kana allazi tazkuru min amri sahibika haqqun ko haqqan eh haqqun zai zama haqqun in har abin da kake faɗa game da al'amarin abokinka haqqan gaskiya ne laqad marra ala ajalihi منذ salatin to hakika ya riga ya rasu ajalin shi ya riga ya wuce tun kwana uku inda yadda kake gaya mun ne cewa ya fara da'awa a makka bayan ya yi da'awa a makka mutanen makka suka takura mishi suka hana shi yin da'awa an gane ko sai mutanen madina suka amshe shi suka yi kaza labarin da kake bani game da mutuminka in dai da gaske ne to yanzu ya rasu tun kwana uku to ya aka yi san ya rasu kwana uku shi boka ne to wasu malaman tarihi suka ce zai iya yiwuwa ya taɓa yin bokanci asalin shi boka ne tun a jahiliya kafin ya musulunta an gane ya yi bokanci bokanci ya bokanci shi ya nuna mishi haka wasu ka ce ba haka bane ai yana zaune ne a garin yaman kuma garin yaman gari ne na ahlul kitab gari ne wanda malaman yahudawa suna nan da yawa a ciki da malaman nasara kuma musamman yahudawa kuma suna yawan ba da labarin annabi muhammad da kuma irin da'awansa to zai iya yiwuwa shi wannan bawan allah ya ji labari ne daga yahudawa cewa manzan allah zai yi shekara kaza a duniya to sai ya yi lissafi irin labarin da wanda yake masa dangane da annabi sai ya gano cewa to ai mutumin inda yadda aka faɗa ne a cikin littattafan ahli kitab ya yi kwana uku da rasuwa kenan na ba dangane wannan yau in har abin da kake ban labari game da al'amarin mutumin ka gaskiya ne la in kana allazi tazkuru min amri sahibaka sahibika haqqan faqad marra ala ajalihi mundu ثلاثين in har abin da kake faɗa game da al'amarin mutumin ka gaskiya ne to haƙiƙa ya riga ya wuce ga ajalinsa tun kwana uku ya rasu wa aqbala ma'i sai suka fuskanto tare da ni hatta idza kunna fi ba'd at-tariq har sai da muka kasance a cikin wani tashin hanya muna tafiya tare da shi muna cikin wani tashin hanya rufi alana rakabun min qibali al-madina sai aka daga mana wasu ayari aka daga wasu ayari aka nuna mana muna cikin tafiya sai aka nuna mana wasu ayari ta bangaren madina fasa'alnahum sai muka tambaye su wai da gaske Maza Allah ya rasu an ce Maza Allah ya rasu tun kwana uku waye ba da labarin zu amr zu daga cikin wayannan sarakuna biyu sai yanzu ana tambayar mutane sun tawo daga madina فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم kace daga sai ne wallahi an karbi ran annabi kaga kenan wannan bawan Allah wato ya jiyo ne daga cikin littattafan halin kitab a gane wannan ko kuma wasu daga cikin mutanen Madina sun zo garin suka haɗu da shi suka ce wannan mutumin da ake cewa Muhammadu ba yaron su to zai iya yiwuwa haka amma dai an riga an yi bayanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, sosai a cikin attaura. inna ma masalu sifatika lin-nasi kama masalu kama masalan ma'u an gane ku cewa inda ma masalu sifatikalin nas cewa annabawan da suka gabata sun misalta siffanka ga mutane kama matsalar nujumar ma'u kamar yadda ruwa ke misalta tauraro kamar irin tauraro din nan in ka kalli ruwa mai kyau ruwa mai tsafta an gane kaɗan kalli rijiya din nan irin rijiya mai ruwa ƙalƙal din nan ga kuma tauraro ya fito ya kake ganin hasken tauraron to irin haka sauran annabawa sun yi bayanin sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kun gano wannan ai to so haka wato malamai na wannan zamanin malaman yahudawa suna yawan gaya wa mutane sifofi na manzan Allah a cikin attaura tunda banda ma manzan Allah hatta sabon manzan Allah ma su malaman yahudawa sun faɗa zalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil kaza ashe duk gashi nan an gano wannan ai to saboda haka wannan shine hanyar da ya biya samu kuma ana bincikawa sai gashi ashe gaskiya ne wastukhlifa abubakar eh, a lokacin nan sai suna ba da labari ai da gaske manzan Allah ya rasu sannan kuma an shugabantar da abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa wannan su salihun wato an shugabantar da abubakar mutane suna jin daɗi mutane suna mutanen kirki lokacin da abubakar ya yi mulki mutane hankalin a kwance an gane ko kenan in mutane suna mutanen kirki allah ya kan ba su mai shugabanni na gari in dai mutane suna mutanen kirki sai allah ya ba su shugabanni na gari idan ko shugaban na gari ya zo cikin mutanen banza to ya yi gabo saboda za su ba shi wahala ko ba zai cimma burin shi ba yanzu idan kai ka zo cikin mutane kangararru kai kana mutumin kirki ya za ka yi ka ba su umarnin su bika wa za ka sa aiki don a yi gyara Wani da zai taimake ga wajen yin gyara tun da jin mutanen banza ne ba zai yi ba so da mutumin kirki ya dace da shugaba na kirki ya dace da mutanen kirki ne shugaba na banza ya dace da mutanen banza ne ƙwarya da ƙwarya shine ma'ana kamata ku nuyi wallahi alaikum irin yanda kuke shine ake shugabantar da ku idan shugaba na banza yanzu shugaba na banza sai ya shigo masallacin malam bako yana so ya zama ya shugabance mu akan ya juyar da mu zuwa ga miyagun akidu da kuma halaye yanzu anan shine zai bi mu ko mu za mu bi shi in ya sa gwamna gwamnan ba irin shi bane yan majalisa ba irin shi ba ya ciyamomi ba irin shi ba ne. in yana so a yi aiki na banza sai a yi sai da shi zuwa ga mai zuwa ga alkhairi to amma idan shugaba na kirki ne cikin mutanen banza in yana so a yi aikin kirki yaya sai su juyar da shi zuwa ga kaza kamar yadda manzan Allah ke cewa in Allah yana son mutum shugaba da alkhairi sai Allah ya bashi shugaba na kirki ah, in Allah yana son shugaba da alkhairi sai ya ba shi mataimaka na kirki idan ya manta a tunatar da shi sannan kuma idan ya tuna su taimake shi idan Allah yana son shugaba da shari sai ya jarabe shi da mataimaka na banza in ya manta ba za a tunatar da shi ba in kuma ya tuna ba da taimakon shi saboda abin da yake so ya yi dinnan ya saba ma ra'ayinsu kun gane wannan ko to saboda haka abubakar ya mallaki jama'a alhali mutane suna mutanen kirki kuma alhamdulillah hankalinsu a kwance faƙada sai suka ce akhbir sahibaka anna tarjina sai suka ce ka ba suka gaya ma ainihin shi albajali jarir bin abdullah ka ba abokinka ka ba ka labari cewa gashi mun zo wane ne mutumin shi ka gaya ma abubakar cewa gashi mun zo wala allana sana'udu udu Allah mai yiwa ne insha Allah za mu dawo daga baya wa raja'a ila al-yaman sai suka koma su sarakuna guda biyu tunda sun ji labari an ce Muhammadu ya rasu sun suka ce a gaya ma Abubakar khalifa suna nan dawowa sai suka dawo zuwa Yaman fa akhbartu Aba Bakr bi hadithihim sai na ba Abubakar da Siddiq labarin su da ka su sarakunan nan guda biyu da ka zo da su mu tattauna da su ai yanzu ni ne wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma kana ba'd yayin da ya kasance bayan haka qala li zu amr sai zu amr ya ce mu. ya jari ya kai jari inna bika alayya karama lallai kana da daraja a wajena ya kai jari ina ganin ka kana da daraja a wajena wa inni mukhbiruka khabara lallai zan baka labarin wani labari mai muhimmanci innakum ma'shar al-arab lalle ku taron larabawa lan tazalu bi khayr ba za ku guce ba kuna cikin alkhairi ma kuntum idza halaka amirun ta'ammamtum fi akhar eh ba za ku guce ba kuna cikin alkhairi matukar idan wani shugaba ya rasu za ku shugabantar da wani in ya zama to da zarar wannan shugaba ya rasu ba za ku bata lokaci ba za ku shugabantar da wani shugaba kenan kuma yana so ya faɗi cewa ba makawa mutane su samu shugaba kada a zauna ba shugabanci la budda lin nas min amir barran kana aw fajiran an gani baya halatta mutane su zauna ba shugaba shi yasa shugaba na rasuwa farko abin da ya kamata a yi shugaba na rasuwa a yi sauri a sa wani saboda idan ba a sa wani ba to sharri yana iya aukuwa babu mai bada umarni ba mai hanawa shi ya sanya lokacin manzan Allah yana rasuwa farkon abin da sahabbai suka yi bayan manzan Allah ya rasu ba wai yi wa annabi wanka a je a binne shi ba bai suka fara magana sun fara magana a yi sauri a naɗa shugaba saboda in an naɗa shugaba shi ne zai ba da umarni ba cewa a yi mishi wanka a yi mai sallah a kai shi waje kaza a binne amma idan babu shugabanci wane ne zai ba da umarni wane ne zai hana to ɗan shi'a da yake masharanta ne suka ce kogari ga shi manzan Allah ya rasu hankalinsu gaba ɗaya baya kan manzan Allah hankalinsu na kan shugabanci an gane wai hankalinsu sahabbai na kan shugabanci ne da sauransu alhalin sahabbai suna so a naɗa shugaba wanda shi ne zai bada umarni ya bada hani an gane wanda in babu shugabanci to gawan nan gashi an ajiye wanda ya rasu to wanda ya rasu nan wane ne zai mai kaza da izinin wa za a yi waye za a saurarawa babu sauraka al'amarin shugabanci yana da matsar amfani an gani al'umma in babu shugabanci akwai matsala zan ba da misali yanzu yanzu wannan traffic light ɗin da kuke gani na an sa a titi in babu dan sanda ya kuke gani sai ga mutum ba shi da gemu masha Allah salafi biyu sai wuce da mashin biyu wala sai ga mutum ba wani ahalin suna ba dan biri'a a gani saboda babu wani shugabanci babu wani ɗan sanda a wajen da yake kulawa ga shi ba a tsaye ba ba shi doka ba amma ka su sai biya binan wannan baya binan duk an saba to amma inda akwai doka akwai ɗan sanda a wajen ko akwai ɗan sanda sai ga an da ku to su mutane duk hankalin su in ba su da shugaba akwai matsala shi ne to kaga yanayin najeriya in aka ce ba shugaba duk kirkin mutum sai zama kamar mutumin banza haka ake komawa allah shi kiyaye yanzu ba ka ganin najeriya da zara an dauke wuta kawai sai ka nemo nefa sai ka nemo nefa tu ba ruwan ka kawai da allah hauka ka canza mu wannan sai ka je da kai da kanka zaka je ka ka da layi ka sa hanya wajen uku wa ya sa maka da izinin wa sai najeriya ka ga ya ya jona maka shi hanyoyi uku ko kuma ya yaje ya ko tuba da ya hanya wanda baya ma biyan kudi kawai haka zai shan wuta sai najeriya to gari ne wanda yake najeriya ƙasa ce wanda babu shugabanci kwata-kwata an gane wato ba a banta ba ina nufin ba shugaban mutane ba su yi shirin masu bi shugabanni ba to shi ne fa'iza kanat bi saifi kanu muluka yawa kudin nan taron larabawa ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairi matsar kun kasance idan wani shugaba ya rasu nan take ba bata lokaci za ku shugabantar da wani amma in ya kasance shugabanci da takobi ne fa in shugabanci da juyin mulki ne fa eh to kun zamanto sun zamanto me kanu muluka ana kiransu muluk ba a kiransu kulafa muluk a gane amma ana kiran su kulafa amma kulafa ne amma muluk shine mutanen da suka karɓi mulki da karfin tuwo ba wai an zabe su bane an gani idan shugaba ya yi juyin mulki ya karɓi mulki to wannan ana kiran shi malikun an gani amma wannan bai kore sunan shi khalifa ba tun da khalifa shine in wannan ya sauka wannan wannan ya hau yaqdabuna ghadab al-muluk suna fushi irin fushin sarakuna wa yarzauna ribal muluk kuma suna yarda irin yardan sarakuna mafi yawan masu karɓar mulki da ƙarfi mafi yawan su ba adilai bane su kaɗan daga cikin su ne adilai amma akan samu wasu masu kyakkyawan manufa su yi juyin mulki kuma asali akwai musulunci ya yarda da juyin mulki a ce ga ainihin shugaba yana kan mulki shugaban nan sai yana yin abin da bai dace ba sai a samu wani ya zo da makamin shi da sojojinsa a je a yaƙi wannan wanda yake kan mulki a saukar da shi musulunci ya goyi bayan wannan musulunci baya goyon bayan juyin mulki idan ya zamanto shugaban da yake kan mulki musulmi ne amma yana da kurakurai musulmi ne wanda ya karkace an gani? yana daga cikin aqidar ahlus sunna ba a tawaye ga shugaba in dai ba wai ya kafirta kufurin ba wahan ba shi ma koda ya kafirta din ma sai mun gani in mun ce za mu kifar da shi akwai maslaha ko kuma za a zubar da jini irin zubar da jinin da babu iyaka kuma ba a samu nasara ba idan muna ganin cewa ba maslaha to bai kamata bi sai mu haƙura da shugabanci a cigaba da da'awa muna roƙon Allah ya mana maganinsa ku fahimci wannan aiki to amma idan aka kaddara an ce ba a yadda ko sai shugaban ya yi mulki ya kifar da gwamnati ya hau sai ya to duk jami'an tsaro gaba ɗaya sun goyi bayan yaya a nan za mu ci gaba da shi ba za mu zo mu ce to ai tun da dai da ƙarfi ya karɓa shi ma sai an saukar da shi da ƙarfi to za a yi ta sauke-sauke kenan sauke sauke da ba mu san iyakan shi ba an gani to sai mu haƙura a nan tun da ya hau kan mulki ba mu ji daɗi ba mu haƙura mai ta haƙuri har Allah ta'ala ya hukunta al'amarin shi Allahu a'alam babu gazuwati sayfil bahar babu gazuwati sayfil bahar wa hum yatalaqawna idan li quraish eh wannan gazuwati sayfil bahar din nan su din nan sun je ne domin su tare su tare ainihin ayarin quraishawa lokacin da quraishawa suka kori musulmi daga garuruwansu makka suka kori manzan Allah manzan Allah ya hijira kan dole suka kwace wa musulmi gidajensu suka kwace wa musulmi dukiyoyinsu a wannan lokaci to musulmi a lokacin nan sun yi hijira zuwa madina to shi ne manzan Allah ya ce to abinda ya kamata ya ji labari ga ainihin kafirai nan suna tahowa daga sham sun je sun yi kasuwanci sun samo kaya to ya kamata a je a tara wannan kaya din a yake su a tara kayan a kwace sai ya zama to mun dauki fansan dukiyar da suka kwace mana a can makka lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasula ulaika hum sadiqun a in har za a bada ganima ko fai'u ana bayarwa ne ga wayannan talakawa wayanda aka fitar da su daga gidajensu akan dole aka kwace musu dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da kuma yardansa wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun wayannan sune masu gaskiya a wajen imanin su allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah saboda haka shine sai sahabbai annabi ya aike su su je su tare ayari na qurayshawa wa amiruhum abu ubaida kuma jagoran su kwamandan su shine abu ubaida amir bin jarra haddathana isma'il qala haddathani malik an wahb bin kaysan an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullah Allah ya kara mudi yadda annahu qala ya ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'dan qibal as-sahil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da wasu rajina shan wajen gabar teku wa amara alaihim aba ubaida ta al-jarrah sai ya shugabantar da abu ubaida amir bin al a kansu. su salatu mi'a Su ɗari uku ne sojojin fa kharajna wa kunna bi ba al tsari sai muka fito mun kasance a kofar hanya muna kan hanya faniyar zai sai guzuri ya ƙare mana abincin da za mu ringa ci a wajen yaki sai ya ƙare ƙarƙaf fa amara abu ubaida bi azwadil jaysh fa jumi'a sai abu ubaida sai ya umarni da da guzuri na sojoji aka tara yake sojoji kun dan koye wasu abubuwa na guzuri eh, da ya dauko abin ya boye sai kowa ya zo da abin da ya boye aka ce a ce wannan ya kawo mudu daya wannan mudu biyu wannan kaza kowa dai abin da aka zuba waje daya fakana mizwadai tamrin sai ya zama kamar leda guda biyu na dabino an tara leda guda biyu na dabino misali fakana ya kutuna kulla yaumin qalilun qalil ya kasance abin da yake ciyar da mu kullun kullun abin da yake ciyar da mu kadan kadan ne abu kadan ake bamu a wata ruwaya kowa za a ba shi kwallon dabino guda daya dabino guda daya za a ba shi ya rinda tsotsa shi ke nan abin da za a bashi da abincin da za a bashi na ranar hatta faniya har ya zama to kwallon dabinan ko kuma dabinan ya kare falam yakun yusibuna illa tamratun tamra sai ya kasance babu sai da ya kare ya zama babu abin da ke samu mu sai kwayan dabino ɗan ɗaya kenan da ana ɗan basu fiye da haka daga bayan sai ya zama babu abin da ya rage abin da yake samu kowa sai dai ya samu a kwayan dabino ɗaya ya ci faƙul sai na ce ma dubni ankum tamra dabino kwaya ɗaya ba zai ishe ku ba yayi kaɗan fa qala laqad wajadna faqdaha hina faniyat ce to ita ma kanta dabino kwaya ɗaya sai da ta ƙare kace gaskiya mun yi bakin cikin rashin wannan kwayan dabino guda ɗaya wannan mun yi bakin cikin ainihin wato ita ma ƙarewarta kenan hatta guda ɗaya ma ta ƙare kuma muka zo muna ta bakin ciki ba ta man ta haina ila al-bahr to muna cikin tafiya sai muka cimma teku fa idha hutun mislu zalm sai ga wani kifi kato yadda ka san dutse yadda ka san irin dutsen nan babban dutse din nan gashi gashi ya zo ya tare mana hanya kifi ne kato ya ya mutu fa akala minha alqawm 18 layla sai mutane suna ta cin wannan kifin har dare goma sha takwas. wannan kifin ya zama shine abincin su suka tare a nan sai ci suke sai ci suke har dare goma sha takwas ana cin wannan kifin an gane wannan ku? to wani kifi ne ƙato gashi nan shi ya kare musu gaba an gane ku to kaga a nan wajen dabba na ruwa idan ya mutu shin za a ci shi ko mushe ne shi za a ci kaga dai gashi nan dai dabba ne matacce amma sun ci shi dabba ruwa baya bukata sai an yanka idan mutu ya ga kifi kawai ya mutu kawai ya dauka kawai ya soya ya cinye abincin shi in zai cin danye ma ya cinye shi danye irin yadda mutanen china suke yi mutanen china ne suna je sun suka a dangare ko za su kama shi ne kawai su kira kai sun kawai kama taunawa an gani su su duk da yake su mutane mutane ne aljanu aljanu su mutanen china saboda ɗabi'unsu ba ɗabi'un mutane ba ne gaskiya inda mutane da ke cin mahaifa wallahi in mace ta haihu layi ake a asibiti a china wai wannan abincin abinci ne mai lafiya yana gina jiki wallahi sai su zo suna siyan mahaifan mace da kuɗi mai tsada sannan mutanen da ke cin su sun ce daga cikin kwari babu kwaro mai wanda yake mai gina jiki kamar su da bera ko su ba ruwansu to ni wanda na sani ku sani maganar suna ci yaran da yan shi na gani ka gani to su ba matsalar su bane su wannan sannan ka samu wanda kafircin su ya kai inda har dan adam suke ci an gane ku to amma kaga waɗannan dai bayan Allah sahabban Allah ya musu gamdakatar abinci ya ƙare musu sai Allah ya azurta su bai da wannan katon kirji kaman kaman dutse an gane ku Na amma aba thumma amara abu ubaidata bi min abla'ihi fa nusiba sannan sai abu ubaida yayi umarni da wani hakarkari guda biyu hakarkari guda biyu daga cikin hakarkarin sa aka kafa shi yadda ake kafa ainihin pole yadda ake kafa pole na kwallo aka kafa shi haka kuma amara bi rahilatin fa ruhilat sannan sai yayi umarni da raƙuma aka ɗora mata sirdi aka ɗora mana gumi sirdi ba. Kuma ta ta ha, sannan sai ta wuce ƙarƙashin su. an yi haka aka sa aka tsaye da haka kuma nan a rufe ki raƙumi ya zo da gudu ya wuce ƙarƙashin wannan abu ƙarƙashin haƙarƙarin kawai saboda girman kifin falam tu kaga ko kifin da an haƙarƙarin shi ya bi na raƙumi na kuma an ci wajen kwana goma sha takwas kaga shi ba ƙaramin kifi ba ne kuma sabai nawa ɗari uku eh? sahabbai ɗari uku ka kuma ta lokacin yakin badar ne kusa da kusa da wannan lokacin falam tusibuhuma sai zama duk ita wannan haƙarƙari ba ta taɓa jikin ita ra kuma ba ta taɓa jikinsu ba ita ra kuma ba ta taɓa wannan haƙarƙarin ba حدثنا علي بن عبد الله نعم مجد نعم عن الوقت ce lokaci ya yi walekun salam wani irin fikiyu ga mun fitar da fikiyu daban-daban sai da ta yi kuma akwai tambayar da ta ba mai jinsin ba da abubuwan da gaske ba abubuwan da yawa muka fitar a cikin shi an gane shi mun yi magana jinsin ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan ahlul kitab kaza kaza an fitar da abubuwa ai nan kai baka ji bane ko ka dauka fassara kawai kuka yi a ah, to da Allah ka baka tabi'o biyar amma ka ce mana wani wani cikin za ka san na'am wani ya ce menene hukuncin cin kwado malaman fikihu sun yi gwajin fahimta akwai hadisin da annabi ya hana a kashe kwado ya hana a kashe shi to sai ke tun da an hana a kashe shi kenan ba za a ci ba to kuma akwai hadisin da annabi ya nuna mana duk dabbar ruwa an gane mai tsarki ne sannan kuma in ya mutu an gane ku a duk abin da ya mutu a cikin shi halal ne to da wannan duk dabbar ruwa wanda wanda ba shi da wani guba da zai iya cutar da mutum za a iya cin shi kaga zahirin abin shi kwado don mutum ya ci ba za a ce ya yi laifi ba an gane wani ku ba laifi ba ne don mutum ya ci kwado sai dai kawai kana kyama sai amma farfesun shi na? shi ne sai an duba inda yana da guba shi kenan wanda zai cutar da shi da dodon koɗi na? na? hadisin da abu da kage da muka ke sa saboda girman wani ya wuce ya saba wa wai wannan hadisin na daga cikin hadisin da abu jabar yake karyatawa cewa wai girman dabba ya sa abu hankali ina ganin to ai ina ganin da ya karanci ko biology akwai wata dabba ana kiranta whale w h l e to ta fi girma ta fi jiwa ma girma kasuwa ce sosai an gane ko tana da girma sosai to ina ganin kila abu jabar ya yi gida da ciyayi eh amma inda inda ya dan karanci biology ko ya dan tambayi malaman wannan fanni za su gaya ma akwai dabbobi a cikin ruwan manya manya sosai wanda sun wuce tunaninka an gane na'am wa alaikum assalam ko da shi da na yi bayani yau ke gabatar kazo lokacin yau mun yi bayanin ai sai da muka dawo hadisin ma muka dawo gare hadisin ma farkon hadisin ma muka dawo na amurka sannan muka fitar da abubuwa a cikin shi muka ci gaba ina ka zo muka kila mun gama sai ka zo sai maka zo kamar malam bashir wa alaikum salam wani ya ce wa hukuncin fesin kawo a musulunci to gaskiya fesin zai yi. ina ga wani abu ne wanda ya zo ne daga kasashen turai a sanyi na an gane ku turawa ke sa shi ba daga bai daga cikin al'adar mu nan kuma ka'ida an ce al'ada mu haka ba an ce kowace ƙasa ta riga aiki da al'adanta in ka je ƙasashen turai za ka rayu cikinsu sai ka sa wannan fesin kaf kai ta yawo yanzu a ce yanzu ku ganda kawai daga shigowa na ku ganda fesin kaf ina inna alhamdulillah wala sai kun kama kallon junanku duk da cewa ba haram bane amma za ku dan jiya ma ko to yanzu ni ba wai ni ban da nasin da zan haramta sai ka amma matsalar shi ne naga al'amarin ya fara kaiwa har mata yanzu sawa suke yi to kan sai ni in naga mace ta sa ina matsar ma tsakani da Allah in ga mace da hijabi sai ta sai ka ni sai ka ba su da kunya Allahu a'lam yanzu ga wai sai a ce wai rana da shi da kadai za ya kare rana kenan za san ba ranar yanzu zaka ka fara samun ranar to duk irin wannan zai ka kaman kasan zamani na ƙara ci gaba wato rashin kunya na ƙara zuwa ba haram bane amma yana nuna matan kaman akwai dan nau'i ne ana fahimta ba saboda yanzu zamani ne fa wanda mace za ta zo gaba gadi ta ba ka katin daurin auren ka tace ina gayyatar ka daurin aure na to kaga dole ne a samu wani abu da tsini ka dumfare ka da shi kaga wani abu da tsini na ka. ta amma masu suna gayyata a gari to gaskiya dai almuhim da gaskiya mu tsaya kan al'adarmu in dai jami'an tsaro ne irin jami'an tsaron nan da suke sa shi to wani ya rage nasu amma dai kai gaskiya yana ganin mafi alkhairi ka yi shiga irin yanda kowa ke shiga an ce in kaga mutane sun yi gabas kai ma ka yi in dai ba wai haramun suka yi ba shi ne ka'idan al'ada muhakkama an gani in ka je kasashen turai wanda su wannan kayan su ne ba sa shakka kila babban malami mai wa'azi ma zai kafa shi ba matsala bane amma kai kadai ne a nan sai a leka ga kowa gashi da hula gashi da kube gashi da gara gashi da kaza sai kai kadai da wani abu mai zini na ga zaka dan zama daban daga cikin mutane annabi ya hana libasu shuhura yana zaka zama kai ne daban kai kadai in za a kwatanta ta mutumin nan wanda shi kadai ke sa ta zikaf kaga ba su da yawa kenan amma dai almuhim dai babu nafsin da ya hana sa su da ya haramta sai sun kafa shi ne da kawai zan faɗa eh to akwai eh, eh, kaga an ce kamancece ne ya da kafirai kala biyu ne akwai abin da ya keɓanta da addininsu inda kai kama da kafirai da wani kaya wanda ya keɓanta da addinin kafirai to shi ne kayi laifi amma ka yi kama da su da wani kaya wanda su kafiran suna sawa wasu ma suna sawa kamar ƙananan kaya yanzu ai ba kafirai kaɗai ke sa ƙananan kaya ba ko musulmi na sawa kafirai suna sawa misalin al'adar mutanen misira ne ƙananan kaya zaga babban malami zai ganshi da ƙananan kaya sai ya sa hula ta gani suna sa su da hula to irin wannan kayan bai keɓanta da kafirai kaɗai ba amma kamar janjabi ba irin wannan abin da shi ke ɗaura ma nan wannan ya keɓanta da su kaɗai da kuma cross ya keɓanta da su su kaɗai da gome next su kaɗai ne next ba su kaɗai ba ne an fahimta a dai duba duk kayan da yake ya keɓanta da kafirai kamanceceniya da su haramun ne man tashabbaha bi ƙaunin fa min hu? in ka ce kamanceceniya da su a wajen kafirci ka zama kafiri in ce kamanceceniya da su a wajen fasikanci ka zama fasiki in ce kamanceceniya da su a wajen abin da yake al'ada na halal to abin da yi halal ya danganci irin kamanceceniyan da ka yi? na toke din al'adan waye su al'adan wani addini ne ya hukuncin tokin din al'ada ne na turawa ne rikin jiki gani mafi alkhairi ne kada mutum ya yi ana so bayan ka sa wando kuma rigar ka kalli gabanka da shi ana son riga ya zama gabanka da kake tafiya don wani gaban shi zaka yana bayyana to ka sa dogon riga ka sa wando duk ka sa riga ka tsara rufe jikinka mafi alkhairi ne gaskiya zan ce kada mutum ya yi na na? awam sai an samu shugabanni sai yi sana a samu gyara yi. Eh. ai tsayayyun eh, shugabannin Allah na bada su ne duba zukatanmu in muna da kyakkyawan manufa sai Allah ya ba mu shugabanni tsayayyu in ba mu da kyakkyawan manufa mu talakawan in shugaba tsayayye zo za mu kashe shi ne ai ai mu Allah yake dubawa talakawa in Allah ya gamsu da halin mu sai ya ba mu shugaba irin mu saboda saboda ya saka mana amma in har Allah ya zo da shugaba ga kirki tsayayye a cikin mutanen banza za su azabtar da shi ne ko bai cimma burin shi ba hakan kina ai kamar a tura mutumin kirki cikin yan wiwi to zai za ka sha wahala don kai inda ka dosa daban inda suka dosa daban kafin ce wannan ai faka ka'ida ita ce kamata kunu yi walla alaikum yanda kuke haka ake shugabantar da ku wannan shine na'am wa alaikum assalam mutum yana tare da wanda yake so rana alkiyama eh idan mutum yana son ɗan ƙwallo, ɗan ƙwallon bai da alaka da musulunci to me yasa yake son shi yana son shi saboda kwarewar shi wajen kwallo to wannan soyayya wani irin soyayya ne soyayya ne na ɗabi'a ɗabi'a mai kyau ko na banza to ka in ɗabi'an banza ne gobe kiyama za a tashe ka tare da mai ɗabi'an banza in kana son shi ne don yana da ɗabi'a mai kyau to za a tashe ku tare in kana son mutum saboda yana da ɗabi'a na banza ƙwarya tafi ƙwarya ne abokin barawo barawo ne eh shi ne na? ko da bai zaman to eh, in dai zo mai son ibada sai a tashe ka tare da son ibada ai akwai al'adar da yake na haram yanzu durkuso ba al'ada ba ne amma mai kyau ne sai ina son mutum saboda yana durkuso sai Allah ya tashe ni saboda tare da shi kaga al'ada ce mummuna a gane idan mutum ya yi durkuso ya yi laifi ne amma kuma al'ada ce ta larabawa kafin zuwa musulun da musulun ke zuwa ya hana hmm? su da kan al'ada mara kyau ne sai kana son mutum don wannan al'ada mara kyau za a tashi ku tare da shi in al'ada mai kyau ne za a tashi ku tare idan ibada ne a tashi ku tare in shirka ne ma a tashi ku tare na'am wa alaikum salam shin me eh sai eh, annabi ya hana kashe kwado mutum ya kama kwado ya kashe laifi ne saboda ina ganin daga cikin hikimar da yasa annabi ya hana kwadi suna da tasiri wajen fitowar ruwa a cikin rafi yanzu rijiya yanzu akwai kwado da wuya rijiya na ya kafe an gane wannan ko in za a kashe kwadi da yawa kila kila tekuna iya kafewa kila suna da wani tasiri da suke da shi a cikin ruwa din Allahu a'lam akwai hikiman da ya sa Allah tun da kaga an ce kada a kashe to tana da wani amfani da suke da shi in dai ta mutu kashin kanta to nan ba ba laifi to in ta mutu kashin kanta shine shari'a malaman fiqh suka ce wasu ka ce za a ce wasu ka ce ba za a ci ba wasu ka ce tun da aka ce kada a kashe to haramun ne a ci so suka ce a an ce dai kada a kashe amma in ta yi mutuwan kanta a ci na ka taimaka wajen sabo kenan tunda an ce kada a kashe sai kaga suna kashewa kuma sun san in sun kashe za ka siya a don baka sani ba shi kenan eh. ai mu nan wajen mu kamar nan area in ba yanzu da talauci ya yawa ba nama ya ishi nan wajen shi sa ga mutanen kusan arewa akwai abubuwan da ba sa ci da yawa saboda suna da isassun nama a da kafin rayuwa ya yi tsanani yanzu da rayuwa ya tsanani shi da cin nama ya zan bala'i a nan arewa eh amma da wallahi abubuwa da yawa sai ga ana kyaman su ana kyaman shinge ana kyaman dodon kodi ana kyaman kwado ana kyaman menene ga sanan abubuwa abubuwa da dama za ga nama ne amma ana kyaman su eh amma a yanzu ina ganin mafi yawan mutane a suna cin shinge yanzu da gudu a dama fara tun ana cin fara za ga yara musamman suke shiga daji su yi su kamo fari irin babi din nan babi ba fara ba ai har yanzu ba a cin fara sai babi in hmm? insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ila, ilaha illa anta a tsarin bukatu bilai